Ku danna subscribe da alaman ƙwararra domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Babban magana, Sheikh Sani, Sheikh Sharif Sani Umar ya yi bazazzafan martani zuwa ga Nura Khalil na Abu garin Abuja, limamin wato ainihin Apo, Dangane da wa'azin da ya cicciki shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a inda ya yi wa'azin ya yi zafi wanda wa'azin ya karaɗe wato ainihin kafafen sadarwa. bayan wa'azin da nura khalid ne ya yi sai wato ainihin wannan babban malami wanda yake bangaren izalan jos ya mayan da shek nura khalid da martani mai zafi a inda yake zargin nura khalid da taka wato ainihin sunnar annabi sallallahu ta hanyar yi wa shugabanni nasiha a inda ya kalubalanci nura khalid din a inda yake cewa kwata-kwata maganganun nasa ba su dace ba a wannan yanayi kai ne za mu haɗa ku da wannan karatu na wannan malami domin ku ji cikakkun bayanan daga bakinsa domin hausawa suna cewa wato waka daga bakin mai ita ta fi daɗi Sheikh Nura Khalid yana shan caccakan a social media dangane da wato ma'azi da ya yi wajen caccakan shugaba Muhammadu Buhari. Wannan ba shine kalan farko da Sheikh Nura Khalid take caccakan shugaba Muhammadu Buhari ba. wasu mutane da dama suna ma nura kalil kallon mutum ne mai zafi wasu kun suna masa kallon mutum ne wanda yake da san rai wasu bangarori suna masa kallon cewa abin da yasa ke caccakan gwamnatin muhammadu buhari suna ganin cewa saboda gwamnatin muhammadu buhari ba ta yi da shi kuma ba ta jawo shi jika ba dalilin haka ya yasa yake sa suka kara da cewa abinda ya sa ma saboda lokacin jonathan an jawo shi a jika hasali minista daga cikin ministocin jonathan a wannan lokaci yana yi da shi kuma a tare suke damawa shine bala kaura a wannan lokaci aka ce nura khalid din bai fiye caccakan gwamnatin ba shiru ya yi da bakinsa a lokacin da ake sa bama-bamai a jihohin arewa maganganun da yake duk ba a ji su sai a wannan lokaci da ba a yi da shi ya fito yana caccakan gwamnati wannan dalilin da ya sa kenan wasu ke kallon cewa mutum ne mai son zuciya akwai wasu dalilai da ke nuna cewa wasu suna zargin sa da cewa mutum ne mai son faranta ma kafirai rai tare da bakanta ma mummunai rai a inda yake yawan sa wanda yake kokarin ganin ya daidaita tsakanin kiristoci da musulmi wanda za ga mafi yawancin karatattukansa za ga kiristoci ne da kuma 'yan shi'a da sauran makamantar kungiyoyi wanda ba su da alaka da ahalus sunna suke raba karatukan nasa kuma suke bibiya kuma suke masa fatan alheri a inda mutane suke zargin cewa mutum ne wanda ba shi da alkibala wanda a shek albani Zariya ma ya taɓa zokaci a kansa inda yake cewa nura khalid ya ba shi mamaki a inda zazzaki ya gayyace shi taro kuma ya amsa zuwa taron a inda albani ke cewa shi da bakinsa ya kira nura kare cewa dan bai za je taron su zazzaki sai nura kare ya ce to ai in dai za a haɗa kai shi bai da damuwa da kowace kungiya nura kare din yana ci gaba da shan caccaka da wato ainihin zarge-zarge kala-kala a inda wasu suna ganin cewa yana amfani da wannan daman ne domin ya cimma wata buri domin ya goya ma wasu bangarori baya ko kuma ya taimaka ma wasu bangarori don cimma manufarsu. Nura Khalid ɗin ne dai limami ne a garin Abuja wanda yake zaune yake kuma limanci a masallacin 'yan wato 'yan majalisu kenan shine apo nan ne yake gabatar da karatukan nasa da kuma tafsirai da sauran hudubobin juma'a mutane da dama kuma sun zargi wannan malamin da yake manura khalid raddi da cewa shi ma yana da sarrai rai ta dalilin da yasa suka ce yana da sarrai saboda maganganun da yake ta yi ba su da alaka da ganin cewa ya kamata ƙasar ta zauna lafiya don me ba za a gaya ma shugaban ƙasa gaskiya ba to a daidai wannan lokaci ne jama'a suka dinga korafe korafai wanda a social media aka dinga wato ainihin cece ce dangane da wannan lamarin wanda a kai tsaye za ku ji bayanin malamin domin ku tabbatar da hakikanin abin da muke faɗa muku. Sheikh Nura Khalid da izala ne kuma ya zo ya balle ya ce ya bar tafiyan izala yanzu kusan yana tare da 'yan ɗarika da 'yan wato 'yan shi'a da sauran mutane da wanda suke ba su alakanta kansu da izala. Hasali ya fi nuna goyon bayansa ga 'yan ɗarika ga duk abin da ya faru. Ana zargin Nura Khalid da cewa yana tare da ƙungiyar Interfaith wato ƙungiyar haɗin kai na Kiristoci. wajen gabatar da harkoki tare har ma ana zargin cewa ana gayyatar shi coci yana zuwa. To dai a takaice za mu haɗa ku da jawabin wannan malami domin ku ji hakikanin abin da yake faruwa dangane da wa'azin da Nura Kali ta yi wajen caccakan shugaban ƙasa. Wannan sai mun ji daga gare ku bayan saurare sai mu ji menene ra'ayinku dangane da wannan raddi da wannan malami ya yi game da Ashik Nura Khalid. Akaramakallahu bismillah. A yi lugude na tauhidi, wa'azi a dawo wallahi yadda ake wa'azi a maka haka ya kamata a ana wa'azi a najeriya domin me annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa satalhaqu ummati bil na. yace da Sani sai al'umma ta sun zo sun haɗe da mushrikai da mushrikai suke su ma su to haka dole mu yi wa mu wa'azi ai wa'azi a gyara dan haka malam nuru khalid in ka ce shugaban kasa to baka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai masa wa'azi sirran sirran ba tare da ka zo ka yayata shi ka wulakanta shi ba bayan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sultanu zullullahi fil ardi shugaba inuwar Allah ne a bayan ƙasa faman ahanahu ahanahu Allah duk wanda ya wulakanta shugaba Allah zai wulakanta shi wa man akramahu wanda ya girmama shugabansa akramahu akramahu Allah Allah zai girmama shi me matsayin wani hadisin ku je ku yi bincike hasanun ne ba ba ne ma ba ba ne je ka ka bincika hadisin hasanun wancan ma hadisin hadisi hasanun malam ya ce mana in za mu yi wa'azi mu ringa tantance hadisan za ka wani hadisi ka je ka bincika hasanun ne ka je ka bincika duk abin da muka ka sha Allahu ba mu ce ba ma kuskure ba amma dai hadisi ne as-sultan shugaba kaga ba za a ce wai ta ina ya zo shugaba kawai dai ka same shi ya zama shugaba zullullahi fil ardi kai wallahi buhari ya zama inuwa din eh, duk wannan masifar mu muka ci amana a cikinmu bukari ya ɗauko benin chief of defense ko ba a cikinmu ba ne a cikinmu ya ɗauko duk wani key position wanda za mu taimaki addinin musulunci mu taimaki arewa mu taimaki yankinmu wallahi wato ainihin wato shugaban kasa bukari ya dauka ya ba mutanenmu daga cikin aka dauka kuma daga cikinmu ne muka ci amana muka ki mu zo mu aiki yadda ya dace saboda yanzu in ka nuna buhari ka zalunce shi bai taba cewa wayannan shugabannin su yi wannan ba saboda haka da Allah mu lura da irin wannan kuma idan ka ce ba a kokari wallahi tallahi sojoji suna kokari nawa aka kashe a cikin su wallahi yan sanda suna kokari wallahi DSS suna kokari kawai masifa ce gobara daga daji maganin ta Allah wallahi billahi tallahi sojojin Najeriya yan sandan Najeriya DSS Najeriya da duk wani jami'in tsaro bai isa ya maganin masifan Najeriya ba hanya ɗaya ce shine musulunci a yi wa'azi mazinata su daina zina yan luwaɗi su daina luwaɗi maɓarnata a daina bayan da alfasha a daina tauye mudu a daina ainihin tauye sikeli a daina hana zakka a daina ainihin warware alkawarin Allah subhanahu wata'ala a daina wulakanta alkur'ani ana kin aiki da shi wani hadisi ne duk kowanne abubuwa na biyar din nan idan muna yi wallahi akwai abin da idan muna yi shugaban ma in na kwarai ne Allah ubangiji zai sa shi ya zama na banza ba fa shi ne ya zaɓe na banzan ba ku duba hadisi ingantacce ya ce tauye mudu da sikeli kadai to ubangiji idan al'umma suka ɗau wannan zai jarrabe su da me tsadar rayuwa tsadar me rayuwa kuma shugabannin su mutanen kirki ne Allah zai juya zukatan su zama azzalumai wa ya jawo yan kasuwa yan kasuwa mace mace fa wa ya jawo mazinata fasikai kashe-kashe ba wulakanta alkur'ani da kin aiki da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar mutane ba su wulakanta alkur'ani sun daina aiki da shi ba illa ja'alallahu ba'asahum bainahu sai Allah ya sa yaki a tsakaninsu sai kaji ji an ce yan safana sun je sun kashe yan ina ne yan cikin gari kaza duk dai zaka ji imu imu ne saboda me saboda ta kanmu da alkur'ani mu dawo mu na mu gyara wa'annan abubuwa da hadisi nan ya faɗa mu ga ikon Allah Allah sarki wani malami yana cewa ku ba Najeriya wato 'yan Najeriya ku ba wa alkur'ani aro na rayuwar ku shekara guda ne kuma ina cewa 'yan Najeriya ku ba wa musulunci aro na shekara biyar ku kallon ikon Allah don haka ni kira da nake shine dan Allah dan girman Allah 'yan arewa waɗanda suka shigo nan ayyuka ya ku matasa dan girman Allah ku tuba tuba Allah ya fi muku ya waɗanda suke barna suke kashe-kashe a zamfara dan Allah ku tuba dan Allah ku tuba dan Allah ban ce iya kidnappers ba a'a hadda da mazinatan zamfara Hadda 'yan luwaɗin zamfara hadda matsafin zamfara hadda masu wurga alkur'ani a cikin masai da sauran mabarnata da kuma masu kidnapping na zamfara kun ga jeri ne na masu laifi ko to a tare a tuba haka na katsina a tare a tuba haka na sokoto a tare a tuba haka na ainihin Niger a tare a tuba haka na Borno a tare a tuba haka na Kano a tare a tuba haka na Bichi a tare a tuba haka na ko'ina duk a tare a tuba ga Allah in kuma ba a tuba ba Allah yana na ai Allah ka datar da mu ku danna subscribe da alamar karaura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci